واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا idan aka ce wa kafirai ku yi sujjada ga Allah mai rahama sai su ci ba za mu yi sujjada ga mai rahamar ba wane ne kuma mai rahama wato ar-rahman ba mu san shi ba ba mu yarda da shi ba yanzu za mu yi sujjada ga wanda kake umarnin mu yi masa sujada alhali mu ba mu san shi ba sai umarnin su yi masa sujjada yasa suka ƙara nesa daga imani da Allah